efcc ta kwaci fasfon sadiya umar faruk da beta edo shekarau ya nemi abba da gawuna su amince da duk hukuncin da kotun koli ta sanar mahara sun harbe basarake har lahira a jihar ogun gwamnatin ecuador ta ce babu sasanci tsakaninta da 'yan bindiga Za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na TikTok, Instagram, Twitter, Facebook da YouTube da ma babban shafin muna intanet wato www.fara'amediaservice.blogspot.com domin ganin dukkanin labaran da muke yada muku a kowane lokaci.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 Hukumar Yaƙi da Masu yiwa Tattalin arzikin Ƙasa Zagon Ƙasa EFCC ta ƙwace fasfon ɗin tsohuwar ministar jin ƙai Beta Edo da magabaciyarta Sadiya Umar Faruk kan binciken badakalar da ake yi a ma'aikatar. Wata majiya mai tushe daga EFCC ta ce an ƙwace fasfo ɗin Edo da Sadiya ne domin hana su fita daga Najeriya yayin da ake ci gaba da bincike. Dangane da binciken Edu da Sadiya Umar Faruk, EFCC ta gayyaci shugabannin bankunan Zenith da Providus da Jaiz a ofishinta a ranar Talata. ita ma halima shehu wacce ta wacce aka dakatar daga hukumar kula da harkokin zuba jari ta ƙasa efcc na bincike a kanta majirmu ta ruwaito cewa edo ta isa hedikwatar efcc da misalin karfe goma na safiyar ranar talata domin amsa tambayoyi kan zargin almundanar kuɗi da ake mata Wannan na zuwa ne bayan fitar wata takarda da ta nuna cewa Edo ta buƙaci babban akantan janar na tarayya ya biya naira miliyan 585 da aka warewa marasa galihu zuwa wani asusun banki na daban bayan matsin lamba da 'yan Najeriya suka yi. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin gudanar da cikakken bincike kan Edo da kuma ayyukan ma'aikatarta. A nata ɓangaren kuma Sadiya Umar Faruk tsohuwar minista a lokacin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ita ma EFCC ta gayyace ta domin amsa tambayoyi kan zargin da ake mata na sama da faɗi da sama da biliyan 37. Tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau ya yi kira da mabiya da shugabannin NNPP da na APC da su rungumi hukuncin da kotun koli ƙasar za ta yanke a matsayin ƙaddara. Shekarau ya yi wannan kiran ne a wata tattaunawa da a wata tattaunawa da ya yi da gidan talabijin na Channels a wani shiri na siyasa. Shekarau ya ce ya yi imani cewa babu wani zagi ko cin zarafi ko kuma kalaman ɓatanci da za su sauya hukuncin da kotu za ta yanke ko kuma su sa a baiwa wani nasara a yayin hukuncin. tun a watan maris ɗin 2023 ne ake sato kasa katsi a kotu tsakanin gwamna abba kabir yusuf da kuma nasiru yusuf gawuna kan kujerar gwamnan jihar kano shekarau ya ce duk mutumin da ke bin siyasarsa ya san siyasar zaman lafiya da kwanciyar hankali yake yi ya ce yana ɗaukar abokan siyasarsa a matsayin abokansa ba tare da duba bambancin siyasa ba To a nan kuma rundunar 'yan sandan jihar Ogun ta tabbatar da kisan wani basarake a masarautar Shagamu a jihar Ogun Chief Babshorun biodun yayin da wasu mahara suka harbe shi har lahira. Wata majiya mai tushe ta shaidawa majiyar mu cewa lamarin ya faru ne a daren ranar Litinin. Lamarin ya faru da misalin karfe takwas na dare ranar Litinin yayin da wasu mutum uku ɗauke da bindigogi suka shiga gidan Chief Bashorun Abiodun a garin Shagamu. kuma suka harbe shi har lahira ba tare da ɗaukar komai a gidansa ba. Aina an dai jana'izar marigayin mai rike da sarautar ba sai Basegun ta Itunsukun sarkin sarkin wato a ranar talata kamar yadda addinin musulunci ya tanada da yake tabbatar da aukuwar lamarin kwamishinan 'yan sandan jihar ogun abiodun alamutu wanda ya jagoranci rundunar zuwa gidan marigayen ya ce sun fara ɗaukar matakin bincike don bankaɗo waɗanda suka yi wannan aika-aikar To a ƙasashen ƙetare shugaban sojan Ecuador ya ce babu wani sasanci tsakanin su da gungun ɓata garin da suka sanya ƙasar cikin tashin hankali a kwana-kwanan nan. Tun da fari shugaba Daniel Naboa ya ce ana fama da rikicin masu ɗauki da makamai na cikin gida. Wannan na zuwa ne bayan wasu ƙungiyoyin 'yan daba sun jefa bama a motoci da gidajen mutane da kuma ofisoshin gwamnati.